da yake jawabi a yayin ziyarar da suka kai a ƙauyen gaigoro domin jajantawa jama'a abubuwan da suka faru a sakamakon harin ta'addancin da aka kai a kan wasu fararen hula lokacin da suke bizne gawar wani dan uwansu ministan tsaron ƙasar nijar alkasum indatu ya ce musulma ki se mutanen da ke ikirarin su musulmi ne kuma suna bugon gaban musulunci suke yi wa yaƙi su kashe mutane a lokacin da suka taru a makabartar musulmi domin jana'izar gawar wani musulmi a cikin watan azumin ramadan waɗanda suka yi wannan aika-aika ba za a kira su musulmi ba kawai 'yan bindiga ne da ba su san abin da suke yi ba kamar yadda ministan cikin gida ya faɗa muku ɗazu za mu ɗauki tsauraran matakai makamantan waɗanda muka ɗauka a kwanakin baya a karkarar anzuru. Wannan shine karo na uku da 'yan bindiga ke karkashe fararen kula a ƙasa da wata guda a kan iyakar Nijar da Mali. abin da ya sa almansur muhammad na kungiyar kafan ke jan hankalin hukumomi game da girman matsalar tsaron da ake fuskanta a wannan yanki kullum mutane mu na ƙan karkara ba a kashe su ba za su ce mutane su kawo kudade kullum ana zuwa ana tattaro kudade ana tattaro dabbobi kuma ana kashe mutane muna ja hankalin gwamnati su sake salo gan muje je mu hada irin matsaloli na mali kowa ya san mali kowa ya doke bindiga kowa yana yi abin da dama ƙasa gata nan mu ba mu fata ya zama to Nijar ta zama irin wannan kasashe. A wata sanarwar da suka fitar a jiya Lahadi jam'iyyun adawa sun ayyana abin a matsayin wani bangare na koma bayan da gwamnatin tsohon shugaba iso Muhammadu ta janyo wa ƙasa. Nasiru Lawali Mato na daga cikin masu magana da yawun 'yan hamayya. mu ta shiga cikin wani hali na tsanani a ƙarƙashin mulkin tsohon shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Yusuf. An samu mace-mace ba iyaka a garuruwa da dama gabas da yamma a ƙasar Nijar misali a Zarum da Toma Bangu da Bani Bangu da Tiliya da Maini suruwa shekaran jiya da jiya da dare a Gaigoro. Sai dai kakakin jam'iyyar PNDS tarayya Asmanu Muhammadu ya ce babu kamshin gaskiya a wannan zargi. Wannan abu ne wanda ya shahi duniya. Babban ƙasa iyaka da mu Nijeriya ce. bayan nigeria ga kasar chadi bayan kasar chadi ga kasar mali bayan mali ga kasar burkina faso wacce kasa ce daga cikin kasar sannan ba a iska fara hula a kashe su saboda haka bai kamata a ɗauke su ba a ce kasar nijar ita kadai za ta iya maganin mutanen da suka fito daga wata ƙasa suka zo suna kashe al'umma ni bai amince ba abin da suke hodi kuma su da kansu san ba gaskiya bane abu ne wanda shahi duniya ina son mutane su yi adalci ko a daren alhamis wayewar juma'ar da ta gabata wasu waɗanda ake kyautata zaton mayakan boko haram ne sun kai hari a garin mai na inda rahotanni suka ce sun yi awon gaba da motoci shida na jami'an tsaro a ci gaba da karfafa matakan tsaro majalisar dokokin kasa a zamanta na yau litinin ta yi na'am da bukatar tsawaita dokar ta ɓaci a yankunan tilaberi da difa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar